Korintiyawa ta fari Sura ta goma sha shida To, a yanzu kuma ga zancen ba da gudunmuwa ga tsarkaka, kamar yadda na umarci ikkilisiyoyin Galatiya, haka kuma za ku yi, a kowace rana farko ta mako, ku ya rika tanada wani abu, yana ajiyewa gwargwadon samunsa, kada sai na zo tukuna a tara gudunmuwa, sa'ad da na iso sai in aiki waɗanda kuka amince da su da wasiƙa, su kai taimakon ku Urushalima. In ya kyautu ni ma in tafi, to sai su raka ni. Zan zo gare ku bayan na zazzaga ƙasar Makidoniya don ku yi mana rakiya duk inda za ni. Ba so na ne in gan ku a yanzu in wuce kawai ba, a'a, ina sa zuciya ma in yi kwanaki a wurinku in Ubangiji ya yarda. amma zan dakata a afisa har ranar Pentecost, don kuwa an buɗe mini wata hanya mai faɗi ta yin aiki mai amfani, akwai kuma magabta da yawa. In Timoti ya zo, ku tabbata ya samu sakewa a cikinku, domin aikin Ubangiji yake yi kamar yadda nake yi, kada fa kowa ya raina shi, ku raka shi lafiya, ya komo a gare ni, domin ina duban hanyarsa tare da 'yan uwa. Ga zancen ɗan uwanmu Apollos kuwa, na roƙe shi ƙwarai don ya zo wurinku tare da sauran ‘yan uwa, amma ko kusa bai nufin zuwa a yanzu ba, zai zo dai sa'ad da ya ga ya dace. Ku zauna a faɗake, ku dage gaban gaskiyarku, ku yi ƙwazo, ku yi ƙarfi, duk abin da za ku yi, ku yi shi da ƙauna. To, 'yan uwa, kun sani fa jama'ar gidan Istifanus su ne nunan fari a ƙasar Akaya, sun kuwa ba da kansu ga yi wa tsarkaka hidima. Ina roƙonku ku yi wa irin waɗannan mutane biyayya, har ma ga duk waɗanda suke abokan aikinmu da wahalarmu. Na yi farin ciki da zuwan Istifanas, da Fartunatas, da Akaikas, domin sun ɗebe mini kewarku, sun dai watsakar da ni da kuma ku. sai ku kula da irin waɗannan mutane. Ikkilisiyoyin ƙasar Asiya suna gaishe ku, Akila da Bilkisu tare da ikilisiyar da ke taruwa a gidansu suna gaishe ku da kyau da kyau saboda Ubangiji. Dukan ‘yan uwa suna gaishe ku, ku gaggai da juna da tsatsarkar sun ba. Ni Bulus, ni nake rubuta gaisuwan nan da hannuna, duk wanda baya ƙaunar Ubangiji. ya zama la'ananne. Ubangijinmu fa yana zuwa, alherin Ubangijinmu Yesu ya tabbata a gare ku, ina gaishe ku duka, gaisuwar ƙauna, albarkar almasihu Yesu.